اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والرعاة وبشرت عدونا واظهرت امننا وجمعت بركتنا واثرت معافاتنا ومن كل منافع

بشرا وكرر إلينا الكبر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أعنا ولا تعين علينا اللهم أئنا ولا تئن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا وجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك راهبين إليك الراهين منيبين رب تقبل توباتنا وتلف أئمة قلوبنا وغفر توباتنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اتصلنا بالله استعنا بالله توكلنا على الله قسمتنا كلنا أجمعين بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنا السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا قديم الإحسان يا من إحسان فوق كل إحسان يا مالك الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا أجده شيء ولا يتعالى انصرنا على أعدائنا وأعدائك في كل وقت وأجرنا عليه بآياتك وسلامة عامة وعاجلة يا حي يا قيوم اللهم ارزقنا داعتك وداعة رسولك وعملا بكتابك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم jiya mun kai ƙarshen suratu wato mun kai ƙarshen suratu na hali in ba kuma ce ba amma akwai ɗan abin da ya rage cikin takala ba da mashayar wato wasu cikin malamai sun ce kamalar ɗariƙi ma Allah kamala tahiya da hanya tare da Allah sulhun ma alkalki wato yin sulhu tare da halitta wa da insani an yi arifar haka da zafi wato abinda aka mala mutum wato ya san gaskiya da sa wato ya san Allah da zafi ne wani khairu da ajali an yi amala kuma ya sa alheri don ya yi aiki da alheri ibtada ta sura sura suratul makali ta fara da ata amrullahi wa khatama bi ta kare da inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun fa khawfa fi awwaliha warqan ta ta bada tsoro wa wa am wa amanat wa amanat al mu'minina fi ta amintar da mu'minai karshen ta tace Allah yana tare da su qala sayyidu qutb sayyidu qutb ya ce fi kitabi fi kitabi cikin littafi ne fi dalalil qur'an ya ce hada dasturud da'awati ila Allah wannan shi ne tsarin da'awa zuwa ga Allah kama rasamahu kama wadda Allah ya rubuta shi wan nasaru marhunan bittiba'i nasara an jingina ta gabin wannan umarni na Allah wa lahi kama wa'adallah kama wadda Allah ya alƙawari wa mana aslaqu min Allah kila babu wanda ya Allah gaskiyar magana saboda haka inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina muhsinun in dai da gaskiya kake yi kana son gaskiya to ka zama tare da Allah Allah na tare da kai ka zama cikin masu takawa ka zama cikin masu ihsani to Allah subhanahu Ta'ala yana tare da Allah, alladina taqaw wal ladina muhsinun Allah ka sa mu cikin su amin sai suratul isra'i na ah, ita wannan sura suratul isra'i yi mata suna a sunna ya hadihi sura bi surati isra'i an ce mata surati isra'i da anna ya ibtataha bi dhikri surati isra'i al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam tawara bi subhanalladhi asara kunga ambata isra'i shine dalilin da yasa aka ce mata surati isra'i wa abin nan makiya ita suratul isra'i wa tusamma suratu bani isra'ila kuma ana ce mata sura bani isra'ila makiya ta sauka makka ayoyin ta mi'atun wa ashir aya tana da aya a ɗari ɗaya da goma au ihda asharata aya ko aya ɗari ɗaya da goma sha ɗaya wa min yawar mawdu'iha abinda a tatacciya abinda take koyewa a raisi jagaban abinda take koyewa al-muqaramatu bainal ashiya'i aunawa tsakanin abubuwa bin nisbati liddini dangane da addini wa sakafiyatu rasuli da kuma kamanta jikin annabi sallallahu alaihi wasallam wa tahaddasat wa sura tana magana anan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qur'ani karim tana magana akan qur'ani mai karamci allazi nazala alaihi wanda ya sauko ga annabi wa mawqiful mushrikin min hadha alquran da tana magana akan matsayin mushrikai game da wannan qur'ani wa qad ta'arrada sura ta gitta li mu'jizatil isra'i ga bayanin mu'jizatil isra'i allati kana madhhar takrim wanda ita ce zahirin karramawa al'ilahi ta Allah da katimin ambiya ga cikon annabawa wal mursali da cikon manzanni wa bi talala hadiya hadal hadith cikin tsakiyar wannan magana ridu, ila dake bani isra'ila tana gangarowa zuwa ga amsan bani isra'ila wal hadithu amma amma amma da magana akan abin da ya shuɗe na bani isra'ila wa fasadihin da kuma lalacewa al'amuran rasul da da bannan da suka yi fil cikin ƙasa suna yawan yawaita banna cikin ƙasa wa uqubatul lahi da kuma bayanin ukubar Allah ga waɗanda suke kin gaskiya sun ma ta haddasa sannan sura ta yi magana an ba da aya ta kauniya da tashi ayoyin Allah na halitta Allah ce ta dullo alal azama wadda ka nuna girma Allah wa rawadaniya da ta wa anan nidaqir raqiqi kuma ga abin nan kewaye ko kuma abin nan na abin nan kewaye wato wanda yake an mara ƙauye. allabi wato ya hakimin laila wannan ha wanda ke kyautace yini da kuma dare kama an suratul isra'i kama da suratul isra'i ta kula da bil hadisi ta kula da yin magana an makarimin akhlaqi ga kyakkyawan dabi'u wada ila tahalli biha kuma ta yi kira ga mutane cewa su yi kawa da dabi'u kyakkyawa wata haddasa an dalala ce mushriki ne kuma ta yi magana da halakke halakken mushrikai Haisu, nasabu ila Allah ta'ala as-sahiba lokacin da suka jingina ma Allah mata suka ci yana da mata walwalabi suka jingina mai iya kuma suka ci yana da iya wata haddasa ana ba su wannan shuru kuma sura ta yi magana akan tashin kiyama da watsa mutane wal ma'adi da kuma koma wal jaza'i da kuma sakamako wa khatama bi tanzihi la sura ta kare da tsarkake Allah an shariki daga abokin tarayya wal walad da diya wa an na kasi kuma da tsarkake shi daga sifofin kasa ko wadanne iri to wannan shine muqaddama ita wannan sura suratul Isra'i to Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim subhanallahi a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من ربنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي أسرى تركيا تبتك ألم بإسرائيل بأرضه محمد صلى الله عليه وسلم دباعني محمد يأتيه قرد شي ليلة هذا الدري نسبة على الدري واتو ليلة والإسراء أبن أكتما إسراء سير الليل تهي الدري wa fa'idatu zikrihi abinda a fa'ida mata isra'i al-isharatu wato yin ishara bitan tankirihi da yi mai na kira laila ila ta kalilil muddati za a nuna ƙarancin mudda ce wato nan da nan ya tahi da daddare kuma ya dawo da daddare wannan doguwar tahiya daga nan ƙasa zuwa sama tahiyar shekara ɗari biyar ce daga sama ta ɗaya zuwa ta biyu haka nan har a kai sama ta uku a tahiyar shekara dubu uku da ɗari biyar ya an gama da nan ƙasa inda muke shekara abin nan dubu hudu tahiyar shekara dubu hudu amma annabi ya gama ta cikin dare guda ana kwana ko da an kata da kwana ya dawo kun ga wannan karrabawa ce Allah ya yi mai gidanmu wato wadda ba ta da misali to Allah ya yi wannan isra'i da shi mina masjidin harami daga masallacin harami wato yi makka masallacin ka'aba wa kana abin nan wa kana duruha turtau wato gidajen ta ana bude ta illa masjidi zuwa ga masallaci wato gidajen suna kallon masallaci wa huwa hawla ka'aba da qadari madahu al'ada gehen ka'aba masallaci yake kamar dan gidan nan da aka dawa yanzu to iyaka masallaci nan duka sallah wa wani mawasa a filmajid haram wanda ya fara buɗe masallaci annabi ya ƙara mai faɗi wato a haram cikin masallacin ka'aba wanda ya fara fasa zuwa suna an ka ƙara masallacin ka'aba faɗi wanda ya fara wannan aiki ba a da nabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi ya yi ya wuce ko umar bin khattab umar dan khattab shi ya fara fashin zuwa suna an ka ƙara masallaci faɗi wa kanu wa kanu duwar makka sun kasance suna sayan gidajen makka suna ƙara fata a masallaci gidajen da ake suna sayan su suna ƙara fata a masallaci wa kanat abin nan as-sawa'ib fi zamanin nabiyya ana ce gidajen sawa'ib zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam jam'in sa'iba wanda ba a hawa kuma ba a ci wahiya manazilin masaukai na yanzu da biya biyu rahmani wanda bakin rahamani ke sauka ciki ai kun ga ko zanzan din gidan abin lahab nan zanzan din ai kun ga masaukin baki na yanzu baki ka sauka wani wa'anda suka je wa'anda ba duk bakon da aljihu ne ya cika sosai yana iya kama ɗaki wurin kuma ya zanna ciki ne duk masaukayin da an kai jihi ne to masaukai na na buyuhur rahman wato bakin rahman bakin Allah rahman wayanda suka zo kun san annabi ya ce alhujjaj wal umaru wa fadlullah da alhazai da yan umra bakin Allah jama'a sai to suna suka saukawo da nan a mutane a halin da ake yanzu ya abin nan wai da na suna sayin gidaje suna shigawa cikin masallacin ya, wahiya baladullahi alharam abin nan garin Allah ne abin nan mai daraja la yasraqu fihi dama insanin gulman ba a zubar da jinin mutum ciki da zalunci ita ka'aba ba a zubar da jinin kowa da zalunci ba a kashe kowa ciki bisa ga zalunci wato in ya shigo ciki sai dai in yayi abin da shari'a ta ce ai mai wala ya sa da sai dubu kun ba a farauta farauta ce ba a kama tsuntsunta ba a kama dabba mai tahiya ƙasa wala ya kwata lakalahu ba a yanka haki ne har da haki wanda ya hito makka ya tsira ya shiga shi ma cikin aminci kamar da kun kaga inda babu tsaro har da haki shi ko har da haki shi ma bai tsira ba don sai ka ga mutumin da bai da umarni da shi bai komi da shi ya banka mai wuta ɗaya tsaya kun ga bai tsira ba ba komi ga ai da shi ba har wanda bai ran wani shi zai banka mai ta ɗaya ɗaya to amma su can wato har da haƙƙi ya tsira wa kana musara bi jismin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan isra'in da an yi da jikin annabi an kai ba wai da rai ne an kai a ce kwana yayi warki yi tsiriya ba da kai ne ya tafi bile kaza kuma warki yake ce har ya dawo bai kwana ba bai yi amince ba wayanda inda a ce da da maharki na yi da mata na mawdu ya yi jabi mushriki da bai zama abin mamaki ga mushrikai ba wala wa wala yunkiru ahadun an ka misal zalika bi ru'ya kuma irin wannan babu wanda kamar su akuwa ce da maharki to haka dai Allah ya dauke mai gidan mu ya ce da shi ila masjidil haram ila masjidil aqsa zuwa masallaci aqsa mai nisa shine baitul maqdis wata bahu bila akasa ya tabanta da cewa mai nisa daga odihi a makka domin daga nan daga makka zuwa wani masallaci akwai nisa kwarai wa wani man bana adam wanda ya fara gina masallacin bai da makasiri ba baitul makasidi shine annabi a alaihi salam ba da an bana alka'aba da arba'in da sana bayan ya gina ka'aba shekara arba'in da gina ka'aba ka'aba ta daɗe duniya da ginawa shekara arba'in sannan sai ya gina wannan ɗakin na abin nan na baitin makalisa kuma shi annabi dai adam baraka barakana hawlahu masallacin da mun kai albarka gehe ne da timari da ita itace wal anhari da koramu wa mazidu tawabi bis salati fi ko mun ka tsara lada ga wanda ya salla ciki idan kai salla ciki ne salla azhur misali in ka yi ta ciki ne to sai mutum ya yi sallah a zuwa wani wuri har sau ɗari biyar kamin ya yi lada kun ga wato yana da lada ƙwarai da gaske masallacin mai albarka ne to mun kai da manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurin lidriyahu min na don mu gwada mai aya daga cikin ayoyin mu wato lidriyahu min na don mu gwada mai aya daga cikin ayoyin mu ai ajaibu qudratuna abubuwan mamaki da qudrar innahu shi abinda shi Allah huwa samiu shine mai ji da ma ya kula haula il mushriki ga abinda wa'annan mushrikai ka cewa al-munkirina masu kyama abinda suke faɗa da al-munkirina da ayatina masu kyama ayoyin mu Allah yana jin su al-basir kuma Allah mai gani na ai al-basir bima ya amalu na yana kallon abinda suka aikata mina amala na ayyuka ya sami ya basiya basir ka taimaka mana ka kare maka zaunar da jihar mu lahiya duk wata ya tuna da wanda muka jiya da wanda bamu jiya ba ka musar da ita ya sami ya basir wa minha da li ayatina cikin abubuwan da mushrikai kai akwai musu ayoyin wal ilmu bi aqwalin nabi sallallahu alaihi wasallam ah, wal shi Allah shi ne masani da aqwalin nabi da mangano annabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi da ayyuka ne wa an'ama alaihi bil isra'i don haka yi ma annabi ni'ima da isra'i duk abin da kowa yi Allah yana gani kuma Allah yana ji cikin abin da yaka gani da wanda yaka ji ga abin da kaka aikatawa da shi yaka ɗauka kaka ko shi mai sheka baya da shi yaka sa ka gaba ko mai sheka baya domin huwar muqaddim wal mu'akhiru Shi ne mai gabatar da wanda ya ga dama mai jin fito wanda ya ga dama to Allah ya yi ni'ima ga annabi mu don yana jin kalmomi ne al mushamiru ala istima'ihi bil anbiya wanda shi wannan isra'in din ya ƙunshi haɗuwar annabi da annabawa annabi ya haɗu da annabawa wajen wannan tsaye da ya yi wa aruzuhi ila sama kuma da hawan da ya yi zuwa sama wa ru'yata ajaibul malakuti daga na abubuwan mulki na Allah wanda ya gani masu ban mamaki wa manajati lahu ta'ala da gana wanda yayi da Allah ya gana da Allah ba tare da ya gaishe ba fa inna sallallahu alaihi wasallam qala shi za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce utitu bil baraki an zo min da wata rakuma wanda aka ce ma baraka ita baraka wa huwa dabatun abyad wata dabba ce fara fokal da ta yi ki girma wa duna Magana, ba ta yi girma a Al-Fadari ba ta yi ki girma amma ba ta yi girma a Al-Fadari ba shi wannan dabba wato aya ce cikin ayoyin Allah ya dawa hafirahu yana aza ko ne kawatai wato inda mun ta ɗarfi wato inda mun ta ƙarfi inda iyaka gani ne idan ya ɗaga kai ne haka ya ba duk inda a iya ka gani ne in ya ɗauki kawafi can shiga a basa shi ya sa ga daga ta yi sauri nan da nan an ka ta yi an ka dawo kuma ta cikin dare guda hmm. bayan an shiga kwana ya yi tahiyyar amma ya ce har ya yi waɗanda dogayen tahiyya ya yi wa tahiyya ta abin nan misalin mil dubu hudu kuma ya dawo gida ya ce ya canje su kuma ya kofa canje su ya dawo gida nan da daddare guda yace da aka kawo wannan dabba farakin to sai na hawa wannan dabba wannan dabba fasara bi dabba ya ci gaba da yi a dai hatta a kai baitul maqdis sai hannun sai ta maqdis nan da nan ya ƙetare daga maka har ya Fara bata da bata, bil halaqati da tarbatu fiha biya, al'adiyya sai na ɗaure ta da sarƙa wadda annabawa ka ɗaure dabbobinsu in sun ka wurin ni ma sai na ɗaure ta dabba na wurin ثم دخلت سنة نشيغا مسلاتي فصليت فيه ركعتين من صلى ركعتين cikinai. dan shi masallaci ana so in ka tawo ko da wuce ya za kai in dai ka shiga ana so in dai akwai dama a gai sai da raka biyu to ni shiga ni raka biyu na gai da masallaci sun makarashtu sannan na hito da masallaci ina hitowa a ni jibril sai ga jibril ya zo mini domin in mutum zai dogon tahiya ruwa a kafa shi iya sha kafan sannan ya ci gaba da sai annan da karhin tahiya sai ga jibril ya zo min zai ina na kawai ya kawo min abin sha guda biyu ƙwarya guda ta giya ce wa ina da labanin ƙwarya guda ta madara ce yi ce mai in ɗauki guda fakatattun labana sai ni zaɓi madara ƙada jibrilu a sarta sunna sai jibrilu ya ce ka samu sunna ka yi daidai da sunna kun gani shi yasa kun ka ga nono ya yi daraja saboda sha ne sunna na shan nono sunna na asabta sunna wa tattun labana ta da a sarta sunna sai na tsarki madara sai jibril ya ce yi daidai da sunna shi yasa kun ka ga madara tana da daraja ko ina sai ka ga madara ilimi ba ta wuce cika hannunka inda ba ta tuɗewa ka tara hannunka haka sai ka mele kana ɗauki hannunka na ɗauki ta haka ku din kuɗinta yanzu kuɗinta in za ka ce ka sawo ka bi da yan babu ka ce su kama ruwa in dai ba nesa na ba sai sun cika maka da tanki ko ta gaba da amma ita ku dibe ta ci na haka saboda mai gida ya yaba ka mallamin mai gida ya yaba ta jibril ya ce a tsaftar sunna kuma kun san kowa na son yi sunna ko ka sha madara kai sunna ka sha madara kai sunna gashi ka sha madara ka ci daɗinka kuma kai sunna kala ya ce sun ma a rajabi ila sama'in duniya bayan ya bani madara na sha na kushi na ɗan sai ya hau da ni zuwa saman duniya wagga sama wadda muka tsinka can sama ne to sai mun ka tai can sama za mana inda abin nan mayo magana da Allah shi Allah sama yake ba ƙasa yake ba to za muna inda yake sai mun ka tai sama ta dai Fasar ta jibril jibril ya nemi abu ila mana amsa saboda sama tsaro ga yake shi sai muku yahudawa da nasara da kawai sun tai sama saman girage gana da ko kai in dai ka tai abuja ka tai sama in dai ka tai abuja ko kano da su jirgi to ka tai sama don in an ka dawo kana ganin girage zai kasa in jirgi ya yi wa kasa don sadda ya tashi a wuce to amma in ya dawo kana ganin su ko kamin in ya dawo wajen sauka kana ganin su to nan na suka zuwa ana cewa sun tai sama sama kan waccan sama wato wannan sama ta haikarin su dan jibrilu ma da askarkin mala'ikun da ya taho ya yi sallama ila sai da an kace mai man amta wani ne kai wani ne kai faɗi sunanka mu biya kala jibrilu ya ce ni na jibrilu kun ga sun gane sarkin suna ila sai sun kace mai tuwa mamma a kawa a tare da kai tare da wani kake wani na a tare da kai kala muhammadu ya ce muhammadu na asali da ila wa kada usila ilaihi an ce hala a aika sun san da muhammadu kuma suna da labarin zai zo amma to a aika mai an ce ya zo na yanzu da ka da shi kana kada urfila ilai jibril ce ya hakika a aika sai da jibril ya an sauran da tamboyi sannan ba hoto yana na an ka bude wani mun kashe ku to sannan wani mai hudi da ke ya shiga ba ko sani ba na yare da wa mutane lalle ya shiga da ya sama tun da abin da a saman ka haka sama ko ne a saman ka haka sama gare ka to ya hau saman giragizai ba wata sama ba ita kan ko sarkin ya tsawo sai sun yi tambayoyi suka buɗe ya ce to bayan an buɗe mana sai mun ka shigo fai da adamu alaihi salam muna shigowa sai ga annabi adamu baba adamu yana ta karatun ƙur'ani ya bani adama ya bani adama sai rana ya ga adamu yace muna shigowa faraha da sai adamu ya nan maraba alibi da kai ya yi addu'a da alheri don akwai daɗi a ɗanka ya ɗaukaka ya girma ya cin maka ko ya wuce ka akwai daɗi sai ya yi addu'a da alheri ya ga ɗana bai gane shi ba sai yanzu shi ma bai gaba ba sai yanzu sun ma'ara da ni sannan da ya hau da ni ba mun gaisa da baba adam ya hau da ni ila sama isaniya zuwa sama ta biyu ga ina ya isa bakin jibiri da jibiri da ya nemi a bude mai kwa kai ku bude wakila aka ce man anta wani na kai da kake a muri man anta wane ne kai mala'iku suna sai jibiri da tambaya man amsa wani na kai kala jibril ya ce ni na jibril kun ga wannan ya nuna in kai sallama ga gida an ka ce wani na faɗi sunanka mm-hmm. kakka ce ni na kai na kai na akwaya <laughs> ko kai na tunkiya faɗi sunanka ni na zaidu don haka jibrilu da an ka ce wani na Mana'anta wane ne kai ya ce suna na jibiri suna na jibiri ya haɗa masa suna ne shi sunansa wato mala'ika jibiri ne sai aka ce to wa mamma aka ila wa mamma aka wa a tare da kai wani na a tare da kai ƙala abin na kala muhammadu ya ce muhammadu na a tare da kila su ma suka yi tambaya kamar wadda wa'ancan nan sama su ɗaya sun kai wa kar ursila ilai hala an aika mai ya taho suna da labari amma to an aika mai na an ce ya taho so san jibrilu wato aminun na amma dai ƙa'ida ce su yi aikin su da aka sa su an aika mai kala adabu bu isa ya yace a aika ko ba ta na sai an ka bude mana sai mun ka shigo muna shigowa fa idan ana bi ibn al-qala sai gashi na hadu da iyan yan uwa mata guda biyu yahaya wa isa alaihi wassalatu wassalam muka gaisa muka gaisa su muka girmama juna farahaba ni sun kai mara da Wada awali bil khair sun kai mai addu'a da alheri saboda sun ga ɗan uwansu duk ɗiyan baba adamu sai sun kai mai addu'a ta alheri sun ma a rajabi a na sannan jibril ya hau da mu ila sama'i a salisa zuwa sama ta uku ita ma ga tana ya ita ta ha jibrilu jibril ya nemi su buɗe wakila mana anta su ma suka ce kamar wadda sama ta da ta bi tsawara. wane ne kai kala jibrilu ya ce ni na jibril wakila mun ba aka an kashe to mun ji kai wani na tare da kai kala muhammadu ya ce muhammadu ne wakila wa kada ursila ilaihi suka ce hala a aika kala kada ursila ilaihi ya ce a hakika a aika ko ku ta yana sai sun ka buɗe mana bayan ma an ka tambayoyi kai da ana abu yusuf yana shigowa sai ga annabi yusuf wai da huwa kadewa waɗiya shadar hasani sai ko da nabi bai sai na ga kyawun halittar duniya duka an raba ni an ba shi rabi shi dai Allah sarki kowane mutum da irin karamawa da Allah ka yi in bai baka kyawun huska ba ya baka kyawun wani abu na daban ba ya walakanta kowa kowa da darajar da ya ba da shi da ita farahaba bi yuso ya yi maraba da liwa da ali ba kai ne mai addu'a da alheri a araja bina ila sama'in rabi'a sannan jibril ya hau da mu zuwa sama ta hudu fassarta jibrilu jibrilu ya nemi abu da ya kila mana anta an ka ce kai wane ne da kaka neman abu da sama kada jibrilu ya ce ni na jibrilu fakila wa mama aka an ka ce to wani na aka da kai wannan da aka da kai wani na Allah muhammadu ya ce muhammadu fakila wa karbu isa ilaya an ka ce hana a aika mai an ce ya tawo kada karbu isa ilaya ya ce a haƙiƙa an aika mai ya tawo fa har sai an ka buɗe mana ƙofa fa annabi yunusa yana shigowa sai ga annabi yunusa ibn mata mai kihi sai eh, a abin nan hoyi za annabi idris sai ga na da idris annabi idris farahaba bihi yayi maraba da ni wa da ali da kai yayi min addu'a da alheri summa araja bina ila sama'il kanisa sannan jibril ya haskarta jibrilu jibrilu ya nemi su buɗe da aka je bakin gari ya nemi su buɗe wakila mana an kan suka ce kai mai nema a buɗewa ne ne kai faƙala jibrilu ya ce ni na jibrilu suka ce muhammad aka tura a tare da kai Kala muhammadu a tare da kai wakila ko isa ita ya hakika a aika mai kuma kowaɗanne sama suna labarin muhammadu kala wa ko ita ya hakika a aika mai

kila ma aka an ka cewa a tare da qila lahu man anta aka ce mai wane ne kai ka nema abu qala jibril ya ce ni na jibril fa qila wa man aka an ka ce duwa tare da kai fa qala muhammad ya ce muhammad a tare da ni qila sai aka ce wa qarbu ita ya lai hada an aika mashi qala qadabu ita ya lai ce haƙiƙa an aika mashi ko hutu halana sai aka bude mana mun ka shigo sama ta bakwai faiza ana da ibrahima sai ina shigowa sai ga baba ibrahim abin nan mustanidan ila baitul ma'mur akwai wani ɗakin Allah da aka ce ma baitul ma'amuri shi baitul ma'amuri yadda kun ka ga ana ka Ka'aba haka aka ɗawahi ne amma mala'ikun ka ɗawahi ne shi babu mutane can mala'ikun na ka ɗawahi ne sosai. ga ibrahim ya yi jingina hudun na ya jingina bai nai manya sai babban wuri suka zanna ibrahim ya yi zaune ya jingina bai nai ga baitul mahmud ko da bincika fa ilahuwa ya da kudu kulle yau sabu na arfa malaka mala'ika dubu saba'in ka shiga wurin nan su yi dawaki kullum in sun kai su sun mana ya udu na ilaihi sannan ba su dawa wani ne a abada sai gobe wasu su taho kuma haka aka ta dawa ne wanda sun ka gana dawa da ɗakin ka'aba haka aka dawa ne to mun ƙari sun mazhaba bi ila sidratul muntaha sannan jibril ya ce da ni zuwa magariyar fitiwa ita magariyar fitiwa ko ne annabi ya ko ne mala'ika ya zo nan mai iyakar tukewa sai bai wuce nan kowane mala'ika ya zo bai wuce nan to muna isa wurin ko na ce fai za a wara kuwa sai ga kunnuwanta ka a gane shi ke kamar kunnuwan giwa manya-manya masu waɗi fai za samarwa karkila ne sai ga iyanta manya-manya kamar jarka kun san ilalu wato sarka in amka yanki yanke akuya sai a ɗebe ko hoton ƙawarta gwiwarta ta ko sai a ɗebe sai a tura hannu ciki a ɗebe ɗan ciki da nama da koyi sai a ƙulle bakin wanda tsawa a ƙulle bakin wancan sai a riƙa ɗiba ruwa da ita ita aka ce ma sarka to shi wannan ce wannan magariyar ɗiyanta ba irin wanga magarya ta ta kusan ana mana misali da magarya su larabawa suna son magarya Allah ya samu larabawa son magarya shi yasa kun ga ayyukan magarya Allah ɗai ya san ya kasu suna da yawa har da wankan gawa da wanka karanta da ku annabi ya ce a sa kunnuwa magarya saboda muhimmancinsa to ita magarya ita a can sama tana da abin nan kunnuwa kamar kunnuwan giwa tana da iya kamar girman sarka to babban bako ya zo ana so a gwada mai ajaibu halkin lahi kamar wanda ya gabata yanzu farkon darasin da namu to ga abubuwan nan ajaibu halkin lahi a mara gwada mai a sai abubuwan mamaki sun karhe magariya abubuwan sha'awa tana canza launi falan ma ga sheha min amrillahi ma ga sheha lokacin da ya lullube ta na alamar Allah abin da ya lullube ta ta gayyara sai ta zarwaya kama ba mu gariya ba kuma a hadu na kharqin lahi ta'ala yastati'u an yasifaha babu wani guda cikin halitta Allah wanda ka iya samun iko ya sifanta ta min na saboda kyanta ta yi kyanta babu wani wanda ka iya sifanta ta to ga wurin shi dai a tsaye wurin yanzu kala fa auha Allahu ilayya ma auha yace sai Allah ya wahayi gare ni ma auha abin da ya wahayi wa farada alayya fi kulli yawm wa laylatin 50 salata ya faranta min salloli guda 50 cikin kowane yini da dare ya faranta min salloli 50 da sai an ka tawo sallah goma da aiki. in ka tawo sallah asuba asuba guda guda goma da yan ka to a azur guda guda goma za a yi da asar haka nan ba haka nan isha haka nan jama'a na mutane ka iya da aiki to haka dai Allah ya fara faranta ne fara dalta sai ni sauko ina ta murna yaro yaro bai da bai da masaniya ga abin da ya ɗauko sai ni dawo fana zalfi ni sauko hatta in ta haifi ila musa har ni kawo inda annabi musa duka annabawan nan ba su ce min kun yi sai da iso inda annabi Musa fa kada sai ce tsaya ma fara da rabbuka ala ka bi Allah ubangijin kai wannan ta ga ummaka qultu ni ce 50 salata fi kulli yawmin wa layla sallah 50 cikin kowane dare da yini kada in ce yace kuma kuma wallahi Ejira rabbika kuma ga ubangijin ka fa ta'awta ba, karo kai sauki wa inna ummataka la tadiku zalika lalle ala ummaka wa ta yalla hamsan gaji ko ala kuma kun ga annabi Musa dattijo wai ne kada balarsu bani Isra'ila yace ni na jarraba bani Isra'ila wa khabartu na jarraba sun kasa don haka kakka dauki abin da sun ka kasa ko na ka ba su yawa kala mai gidan mu yace faraja aka ila rabbi na dawo wajen ubangiji na fa qultu ay rabbi haffif an ummati ya Allah <clears throat> ka sauƙaƙa ma al'ummata sauƙaƙa musu wa hatta anni khamsan sai yace ya rage min sallah ne saura 45 fara da ta ila Musa ne koma da wanda Musa ne gaisa yace ka dawo ni ce na dawo kala ma fa azu yace to ni kai fa qultu ni ce hatta an ne khamsan ya ya ne ya rage min biyar qala inna ummataka la tadiqu zalika yace lalle al'ummaka ba ta yi masa la'akari farje ila rabbika kuma jin ummaka fasalu ta habiba li ummatika ka roƙai ya sauka ma al'ummaka qala yace sai na dawo haka dai dun ta wajen Musa ya ce min koma dun ta ce min koma kun ga uhanin dattijo da ya ke shi abinda suka ganin ba matsala ba shi ya jarraba ya san matsala wanda a matsala shi ko yaro in yaron ƙwarai na amfani ne shi ɗa'a ga dattijo don shi ada shi yaya kana yaro karami ka yi aiki irin na dattijawa saboda kana tare da su to ya koma da da Musa Musa ce koma roƙashe sauki wa inna ummataka la tadiqu ka lalle al'ummar ka ba ta iya koma ka sake roƙo ne abin da sauki faraja abin na na ahwakulku abin na na ahwalam azal ban ba arji ubai na rabbi wa bai na musa in ta in dawo tsakanin ubangiji na da tsakanin musa in na ce inda allah ya rage bin yadda dawo ina musa ya ce wanga rage bai ba kuma a ƙara rage ba don ni koma waya kwadda an ya kamsan kamsan don ni koma sai allah ya rage min biyar hatta kana har an ka kai ƙarshe duka yace Allah yace da kai ne ya Muhammad hiya hamsu salawatin fi kulli yawmin wa layla yanzu na ban maka biyar daga hamsin sun komo biyar kowane dare da yini da sahi guda za a yi da rana guda za a yi da marici guda za a yi farkon dare guda za a yi can da dare a yi guda da yake mun sun ƙari ya muhammad hiya salawatin hiya khamsu salawatin fi kulli yawmin wa bi kulli salatin ashar ashar kowace sallah tana da lada goma hamsin lada ka hamsin bata bushe ba wahala dai ta rage amma lada bata rage ba fa tilka hamsuna salatu sun zama lada sallah hamsin wa man hamma bi hasanati wanda ya niyya yayi abin kwarai falam ya amalaha amma bai aikata abin kwarai ba yayi niyya mai kyau zai yi abin kwarai Allah bai bashi iko ya aikata ba to ban ruwa hasan sun za a mutu mai lada mai kyau kusan da yawan ko kuka yi alkawari cewa gobe wani ka tai gobe ka dawo sai ka yanke shawara cikin ka ce za ka ba shi dubu ɗari shedan ya jiya ka riga ka haɗu ya jiya to da wuya gobe ya taho ba ka ba shi dubu goma ya jiya kakka haɗu yin kana so ka zata kakka haɗu to wanda ya niyya zai yi alheri sai bai samu yi ba ya ce dubu ɗari zai bashi sai ya bashi dubu goma wani ma ko dubu guda bai bashi ba to kusa ban da hasan sun za a rubuta mai lada guda da ya ce zai yi alheri bai alheri ba in bai bashi ko ɗari ba kenan wa yana amalaha in ko ya ce zai yi alheri kuma sai ya aikata kusa ban da ashirin sai a rubuta mai lada goma idan kai alheri guda wal hasanatu bi ashir amsalha wa man hamma bi sayyi'ati wanda ya niyya aiki mara kyau falam ya amalha amma wato bai aikata da yawan bari haɗa shi wuri guda in kun ka haɗa shi wuri guda sannan ya su ka ji ya bari ko wato idan mutum ya yi niyya aiki mara kyau amma falami amala ya yi niyyar gaskiya wato zai abu mara kyawa ne din nan yana biyo mana wurin ga yana mara shi kan ta wallahi yau ina biyo sai na ba shi kashi komi a kai kuwa sai Allah ya tsaita sai baka aikata ba baka aikata bugu ne baka buge shi ba Mu ba a baka yi niyyar baka yi ba to lanka kusa ba a rubutawa fa ina ha in ko yayi mugun abin kace ban da yi akan wahida za a rubuta mai zunubi shi aiki mai kyau duk kai guda lada goma aka baka aiki mai kyau amma aiki mara kyau duk kai guda zunubi guda aka baka shi yasa kuka ji an ce musulmi inda inda yake wurin musulmi na bai tabbata wata in dai ba shirka in dai ba canza aqidar da za an kabata saboda guda guda da waya tirin jari goma guda guda su rinjaye goma goma yana da wuya amma ya da ta riga ta ɓace tauhidin babu shi to nan na illa ta aikin duk da mutum ya yi babu ko rubutawa ba a yi cikin gehen zunubi cikin gehen cikin gehen lada ba a rubuta cikin gehen zunubi aka rubuta to yake bayan Allah ya faɗa mai haka fa nazaltu sai ni sauko hatta an ta haifi ila Musa hannu iso wajen Musa ya Ya ce kaka an kai ba aka bar su ba shi labari yace to ina gaya maka gaskiya ina fahimtar mutanen ka ko sallar da ba su yi ba irji ila rabbika fa sa'alu ba ka koma wajen ubangijin ka ka koma roƙo ne sauki li ka ga al'ummarka fa inna ummataka la tadidu zalika lalle al'ummarka ba ta yi to kun san mai mutunci in ka ga mutum roƙo kullum kullum ba mai mutunci na mai mutunci bai roƙo kullum kullum in ba da Allah to Musa yana ta cewa annabi mai koma ya ta ya roƙa ya roƙa annabi mai ce hukunta sai na ce kada raja'atu ila hata hatta istahaye hakika na yi ta koma wajen ubangiji na har na ji kunya ya ce gaskiya na ji kunya yanzu ba ni iya zuwa ba ni iya koma wuri ne na ji kunya ban iya koma kun gani annabi ma ya ji kunya ya ce ba zai koma ba warawar musta da mustadraki ala sahihaini annabi da abbas allahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibn abbas ce manzo Allah ya ce ra'aytu rabbi na ga ubangiji na ai lailatul mi'raj na ga ubangiji na daren mi'raj to ibn abbas radiyallahu anhu ya ce mu na bai baiti mu mutanen gida annabi muke cewa maka ya ga Allah amma ruwayoyin da aka rawaito cewa suka yi dai a ra'a min ajaibin malakuti ya ga abubuwa na kadara amin ayati rabbihi al-kubra ay na kadara ayati min ayati rabbi al-kubra ya ga aya daga cikin ayoyin ubangiji ne waɗanda an da girma bai ga Allah wa fil ayati muqaranatu masjidil haram wal masjidil aqsa cikin ayar nan akwai aunawa tsakanin abin nan akwai aunawa tsakanin abin nan a masallacin Ka'aba da masallacin Baitul Maqdis walaysa bi haram masallacin Baitul Maqdis ba harami na ba hasali ma yanzu da ɓarin mutane aka wuri ne ɓarin mutane aka ciki ne yanzu kun ga ba ɗaya yake da masallacin ka'aba ba Allah ya kare mu Allah ya ƙara mana imani da tsoro ne wa atayna Musa kitab wa atayna Musa kitab wa ja'alna hudan li إسرائيل ألا تتخذوا ألا تتخذوا من دوني وكيلا واستدار da ya gangaro ba da bikira da Isra'i bayan ambata Isra'i bi qistati e eh, da Musa a kitaba da qistan Musa da da jami'i don abin da ya haɗa su cewa Annan Musa a iya taurata Musa an bashi lita a taura na masiri shi ta yi a ƙasa ta yi a ƙasa ya ce wajen dutsen dole sana'a shi ko annabi mu bisa ya hau ya ce sama ya asana shi kun ga akwai bambanci wahiya bi manzilati mi'raji tahiyar da ya a dutsen tsuri sina'a matsayin mi'rajin annabi kenan da annabi muniha sammata takalili don can aka bashi magana wato abin nan darajar magana wa sharafin wa sharufa kuma Musa wa sharufa ya samu daraja bi ismin takalimi ana ce mai kalimun ba ha hausa da an ce Musa ni sunan yaro Musa za a ce kalimun ba Musa kallam saboda asalin Musa kallam Allah wa ake na Musa kitabu mun bayar Musa littafin a taura wajen Allah wa da libani Isra'ila mun sanya shi ya zama shari'a shi lita tura ga bani Isra'ila kawai Qur'ani ko ga mutane duniya kafatan mutanen duniya kafatan linnas Allah tattakhudhu min duni wakila ka kore wakili wanda ba ni ba to fawzuna ilayhi amrakum wanda kuka jingina al'amarin ku gare shi bil fawqaniyya wato tattakhudhu iltifatan an mufassaratan wal qawlu mudmir ai kunna lahu mun ka ce musu la tattakhuzu kakku rike abokin tarayya wanda ba ni ba wal fi'lu majzuman la tattakhuzu majzuman bila Allah annafiya kun san la annafiya tana cikin al-majzuma majzuma to fi'il wa fi qira'atin bi tahtaniya Allah ya tattakhuzu wal fi'lu mansubun ah, bi an ah, mudmiran abin nan wa yuqaddaru qawlaha lam li Allah na muta'allim wala nafi'a li Allah yace zuriyatan ذرية من hamalla ma'anu إنه كان عبدا شكورا to shi Musa alaihi salatu wassalam zuriyata man hamalna ɗana daga cikin ɗayan waɗanda mun ka ɗauko cikin jirgi ma nuhu tare da annabi shi musa ɗana daga cikin ɗayan mutanen da nuhu ya ɗauko cikin jirgi sassafi na cikin jirgi ne ai kunu kama kana nuhun to nuhu bawa Allah ne na kwarai ku zama wa da nuhu ya zama fi al'ubudiyya ga zama bawan Allah wal iyali da jayuwa tai fi kasaratu shukuri lillahi ta'ala ga yawan godiya ga Allah subhanahu wata'ala bi fi'il ta'a da abin da an godiya nan wato aikata ayyukan da'a ya malu ala dawo da shukura ya ku iyalin dawo da ku aikata godiya ba ku yi godiya da baki ba ku aikata godiya don ni'ima kashi-kashi take akwai ni'ima da ka bukatar godiya ka ce alhamdulillah akwai ni'ima da ka bukatar kai alwala ka ce Allahu akbar akwai ni'ima da ka bukata ka sa hannunka a jiwo ka ɗebo ka ba su a shi an godiyarka to ni'ima daban-daban take kowace ni'ima da godiyarta daban nuhu Allah ya taimake shi ya yi da'awa a shekara ɗari tara da hamsin mutane ne ba su bi shi ba Allah ya haɗa kasu ya tserar da shi abinda ya sa Nuhu ya daɗe ana bugawa da shi ba a kasai ba innahu kana abda shakura shi ya zan ba mu yawan godiya idan wato kana so Allah ya kasance tare da kai to kakkamance da karatun mu yanzu inna Allaha ma allazi taqaw wal ladina hum muslimun innahu man yattaqi wa yasbir inna inna Allaha la yudhi'u ajra al to ka zama haka nan in kana so Allah ya zama tare da kai amma ka zo magana baki kawai in ka gama kana shiga gida an yi buɗin baki ka to an yi sallar magariba an koma da zuwa kai kwance ci abinci ka ce Allahu akbar kai sai baki inda ka zama an ka ji an yi isha'i ka hito ka taho masallaci a yi sallar isha'i sai an ka gama sallar isha'i ka koma gida to ba har kwana ba a yi ba ka yi alwallah ko ka gyara da gabanka kamar da gabanka gaba ka yi ta zikirin da ka yi wa in ka kan ji hunkuran ka da ciwo da zama ya tashi kace Allahu akbar in ka gaji ka goma zanna in kwana ya tsawo kwanan ya same ka ya zan ya iske ka kana ibada kakka ta kai kwanto wallahi A anan gajiya na dade ba ni kwana ba wata kawai na baka dai baka yi kwana ba kwanan ya iske ka kana ibada ya iske ka kana cikin ibada ba wai kai kwance kana da kace ba sannan shi kenan kuma ka to ka zama babba shi na abin da na gaya muku cewa duk da'awa ko wacce irin da'awa wanda ba ta fara da sallah ba ba ta nasara duk da'awa ko wacce irin da'awa da ba ta fara da sallah ba ta nasara shi yasa na ku ga a yana ta tasowa ta kan masu gaba da yana sai ka ga ko shi ne sai ka ji shi da kwamitin maro kwamitin roƙo bai zama abinci sai ya yi kwamitin roƙo a shirya wanga taro nan a aza mutane kuɗi a shirya wanga taro in kana so ka tsere ma wannan sai ka zama abin shafu Allah ka ce banza wannan wata huta ka ci daɗi ka yi kwanci in daɗin na tabbata ba ka wahala ba kana hannu Allah ya gafarta mu kuna ji ko matasa ku tashi motsa jikinku ku samu kaya kaya na nan ga Allah yana cewa halin sa'ilin هل من داء fa له هل من سائل sa'ilin هل من هل من hal min abin له fa aghfira رمضان yanzu ga azumin ramadana abin da من هل من داء هل من سائل da'in عليه kuma da dare da rana yanzu yanzu dare da rana ko yake mai bidan masu amfani ko yake ana ana wannan sanawa dare da rana amma wata guda da watan ya ƙari shi kenan sai dai daddare aka yi ƙashin kwana lokacin da hukum sun yi kwana shi zaɓen ya ce ma mahon bi da jallai ne fasari wa ƙwanle tanaji wa ƙwallo mai fashabiri izana na ma ɗan hong kong sun kai kwana kusan hong kong mai kwana sai sahi shi ya hong to in sun kai kwana idza nama hum qabidu da layli cikin zuwan dare wa ummi ji kai na baba ka tashi tsaf kai Allah ka ta maganawa da Allah to yanzu kana samun kaya sannan na Allah ya tawo yana an kwaso kaya mallan an matan daga sunan ana faɗin ina mai kira mu ansa ina mai roƙo mu bashi mai so aka da kana cin kashari da kwaka sai sa ya tawaye kai ta ya nan ka da yawon ka mi ohanin kuɗi mi nan kuɗi na hawa ai wani dan uwa ne da kuɗi ne ya ba a duwa da babu gare ka shi kan gare da gara akwai ta shi ka yi bida bida mai sauƙi ko da daddare bida mai sauƙi ko ni kake bida da daddare kana bai samu to ka zama mai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala innahu kana abdan shakura shi annabi nuhu ya zama abdan shakura bawa mai yawan godiya shi annabi nuhu hmm? Hmm. wato shi annabi nuhu ya zama bawa abdan shakura bawa mai godiya shi yasa kuma ga da annabi yayi sallah yayi sallah a gaji kawawu ne sun ka kumbura a sun kai mai magana sai ya ce afala a kuna abin shakuran to ban zama abin shakura shi ya karanta tarihin ku ya ce shi kenan ban zama nuhu sai in to in kwanci kai ku wai kaji tarihin magabatan ka kaji wanda suke amma wai sai ka dai zuwa kwana kuma shi kenan bukata ka ta biya to bukata ka ba ta biya in kana son bukata ka ta biya to ka zama mai kuriya yace nuhu kana abin shakura ai kafir shukur lana yana yawan godiya gare mu hamidan bi jami'a wadi yana ma yawan godiya da dukkan halaye dai wa ila huna intaha tafsir huda anan fassara huda ta kali min qawlihi wa atayna musa alkitaba wa ja'alnahu hudan li bani isra'il wa huwa fi tawrati khassatan lahum da tawra su da yake banta na musa bani isra'il da ya shafa wa bi alqur'ani amul li jami'in nas qur'ani ko ya dukkan mutane wa makasusun lil mu'minin ya ke tsanci mu'minai su kadai wa bi akbarun bi anna al yahuda wa baqin nasi wato cikin akwai ba da labari cewa da yahudawa da mutanen da ba yahudawa ba sawa'un tadda da jinin su duk tsaye na wani bai wani ba wannan saba nasaba su wato duk gudata jinin su gudata nasaba su gudata iz yusharikuhum annasu fi kaunihim zuriyatan man hamalna ma'ana don sun yi tarayya a cikin magana ta ce zuriya inda muka ɗauko tare da annabi to Allah da albarka sunayenka da sigofinka maɗaukaka ka sa mu cikin ibadika shakiri Allah ka sa mu cikin ibadika shakiri ka taimaka mana Allah da albarka sunayenka da sigofinka maɗaukaka ka ƙara mana imani da kai ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibada ka ƙara mana ikhlasi ka sa mu kyakkyawan ƙarshe ka ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana insha Allah wa alaikum assalam wari suka gusarwa suna gusar da wari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 يا صمد يا قوي يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك عليك توكلنا وبقوتك استعنا وبحولك اعتصمنا وبقوتك استعنا اللهم mana dukkan تمنا Ka sa كما cikin ka masu godiya gare ka Allah ka samu cikin ka masu godiya gare ka duk wanda kaka sa a gode ma Allah ka samu mu rika gode maka haka Allah ka ashe ibadodin mu Allah azumin nan nama Allah ka anshi azumin ka kara mana imani da lahiya ka sauƙaƙa mana azumin ramadana ka sauƙaƙa mana lalurorin ramadana ka sauƙaƙa mana ayyukan ramadana ka tausaya mana Allah ka tausaya mana da albarka sunayenka da ka maɗaukaka Allah ka anshi azumin ramadana ka anshi dukkan maganganun ka shi dukkan eh, eh, eh, alsallolin da sauran ayyukan mu ko waɗanda iri na hannu da na baki da na ƙawahu da na zukata duka Allah ka shi ba Allah da albarka sunayenka ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana Allah abin da ya tara mu wannan masallaci sauraren magana ka da albarka sunayenka Allah ka shirya mu ga aiki da ita Allah ka shirya mu ga aiki da maganganun ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu uwayen mu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta mu uwayen su da kakannin su ka gafarta ma yannansu da kannansu ka gafarta ma ɗaya da iyali da zuriya uwayen mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tuwa mana asiri ka hishe mu kunya ka kare mu daga dariyar makiyan mu mata yan mu Allah ka kara musu shiryarka Allah ka kara musu imani da lahiya Allah ka warkar da marasa lahiyarsu Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yannan su da kannan su ka gafarta mana baki daya ya waɗanga da ka bamu mu da wanda za ka ba Allah ka kama mana tarbiyyarsu. Saboda saboda albarkar sunayenka Allah ka shirya mana su <clears throat> manyan su da ƙananan su Allah ka shirya mana su ka sa mu ci ohana abin Allah ka sa musu albarka da mu da suwa Allah ka raba mu da yawan dumi da ƙarya Allah ka raba mu da yawan dumi da ƙarya Allah ka raba mu da yawan wasawasi da mantuwa Allah ka raba mu da yawan wasawasi da mantuwa ya Allah ka raba mu da yawan wasawasi da mantuwa ka ƙara mana nutsuwa cikin zukatan Allah ka ƙara mana nutsuwa cikin zukatan zukatanmu Allah ka ƙara mana nutsuwa cikin zukatanmu ya Allah ka tausaya mana ka rage mana ya sace wa duniya ka raba da girman kai ka raba mu da hasada ka raba mu da riya ka raba da sum'a ka raba da giba ka raba da annamimanci ka raba mu da ƙarya da munafici ka raba da alfahari da ji da kai ka raba mu da kayana da jidali da mirayi da husuma a cikin addini dukkan shiri Allah ka raba mu da shi ka Allah ka tusaya mana ka ba mu al-iman as-sadiqa wal ilm al-kathira an-nafi'a wal a'mal as-salihah wal ikhlas was sakinah wal waqara was samt wal haya'a wa kull ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya marasa lahiyar mu duka Allah ka warkar da mu Allah marasa lahiyar mu Allah ka warkar da mu ka warkar da su ka samu cikin bayanka na al'abrar Allah ka samu cikin bayanka alladhina taqaw walladhina hum muhsinun ya Allah ka tosaya mana ka samu min alladhina taqaw walladhina hum muhsinun Allah ka sanya mu cikin awliyaika alladhina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun saboda rahmarka Allah akwai bayanka na kware da kace walaika an hamu ba a aduna Allah ka sa mu cikin Allah ka sa mu cikin Allah ka tosaya mana Allah ka sa mu cikin bayin ka salihai Allah ka sa mu cikin bayin ka salihai hatta ibuna al-abiduna hamiduna sa'ihun الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين اللهم اجعلنا منهم الله كتوسع منا الله كقارا mana ايماني da lahiya wayanda kake yantawa yau da magariba Allah ka sa mu cikin su kuma Allah ba mu kadai ba har da uwayen mu da uwayen su da kakannin su da yannan su da kannan su da iya da iyali da zuriyar mu baki daya duk inda masoyan gaskiya suke Allah ka hada mu tare da su kuma ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka kare mu daga cutar kowa da kowa ka kare mu daga makircin kowa da kowa saboda albarka sunayenka ka zaunar da Najeriya lahiya ka zaunar da Arewa lahiya ka zaunar da jihar Gatama lahiya dukkan bangarorin jihar Gatama Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka kare mu ka kare garuruwa mu da dukkan ƙauyukan Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare mu ka kare makarantun nan mu ka kare mu ka kare masallatayen mu wuraren zaman mu da wuraren ayyuka da sana'o'in mu ka ba mu kariya da tsawonka wuraren tahiyoyin mu inda duk muka yi ta ko da dare ko da rana kai mana arzikin tahiya lahiya kai mana arzikin dawo a lahiya abinda aka tebe da Allah ka ba da halaliya saboda albarkar ka duk bukatun mu na alheri ka biya mana wayanda ba na alheri ba ko kamar alheri ka biya mana abinda duk muka tsoro Allah ka kare mu bayan ka bayan Allah musulmi ya da manya maza da mata Allah ka shirya su Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa Allah ka gafarta mana ka gafarta musu Allah ka yahi mana ka yahi musu ka sauƙaƙa mana ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka da mu da uwaye da tsaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya Allah ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salama.